daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. التراب صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin Agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa a shirinsa na safe, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san da kuma sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai duniyar mu yau da kuma muryoyin masu sauraro. amma hal yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta ce a shirye take ta ba da dama a gudanar da bincike a cibiyar nukiliyar kasar ila yau kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce sabbin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora wa ƙasar ya nuna irin yadda take kin mutanen ƙasar sannan za ku ji cewa kasar isra'ila ta kashe wani babba a cikin shugabannin falastinawa a gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa ƙasar iran tana gudanar da ayyukanta na bincike a cibiyoyin nukiliyar ƙasar tare da amincewa da bincike kuma a bayyane take hakan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana farar haka a jiya asabar a lokacin da ke ganawa da minista Eh, mataimakin firayim minista kuma ministan harkokin wajen ƙasar kazakistan murad abugulali wanda yake ziyarar aiki a nan birnin tehran shugaban ya kara da cewa tun lokacin da ƙasar ta fara ta ce sinadarin uranium hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e na sanya ido a kan ayyukanta sannan tun lokacin bata ba da rahoton cewa shirin nata ba na zaman lafiya ba da ƙarshe dai shugaban ya ƙara da cewa bayan wannan kuma ba za mu taɓa amincewa wani ya hana mu haƙƙin sarrafa makamashin nukiliya na zaman lafiya ba don haramtawa wa mutanenmu amfani da wannan fasahar mai muhimmanci a rayuwarsu ya ce a daidai lokacin da iran take barin a gudanar da bincike a cikin ayyukanta to ba za ta ba wa wani wato damar fayyace makomar al'amarin ba da ra'ayinsa in ji shugaban ya kuma kammala da cewa juna musulunci ta iran a shirye take ta shiga tattaunawa na hankali a kan shirinta na makamashin nukiliya da kowa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya zargi gwamnatin ƙasar amurka da yin ba daidai ba saboda ƙarin takunkuman tattalin arziki wanda ta ɗora wa ƙasar wanda kuma yake nuna irin ƙiyayyen da amurka take wa mutanen ƙasar iran tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto ismail baka'i yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa bayan da hukumar malin amurka ta bayyana sunayen mutane goma wa'anda ta ɗora wa tattalin arziki da kuma kamfanoni 27 mafi yawan su a haɗaɗɗen laraba wato uae labarin ya ƙara da cewa wa'annan mutane suna taimakawa iran a ayyukan wato ayyukan banki da kuma jigilar man fetur a madadin iraniyawa baƙa'i ya bayyana wannan labarin a kan kariya da kuma wato akan ƙiyayya da kuma mummunar siyasar amurka ga jamhuriyar musulunci ta iran ya ce bayan haka wa'annan takunkuman ba, za su iya wato amfana amurka a ƙoƙarinta na wato durƙusar da jamhuriyar musulunci ta iran ba sannan ya kammala da cewa wa'annan matakan za su ƙara ƙarfafa wato ƙarfafa gwiwa mutanen ƙasar iran ne na juriya a kan wannan wato takunkuman sannan abin mamaki shine dai wa'annan takunkuman suna zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu suke tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran wanda ya nuna cewa amurka ba ta nufin alkhairi hatta a cikin tattaunawar ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawa ya yi shahada sanadiyar hare-haren sojojin hamdu ƙasar isra'ila suka kai a zirin gaza tashar talabijin ta falasti tv nan tehran ta bayyana cewa asad abu shari'a shine babban sakataren kungiyar dakarun falastinawa wacce aka kafa a shekara ta 2001 miladiya ƙungiyar kanta ta tabbatar da wannan labarin ta kuma bayyana cewa ya dade yana shugabancin wannan ƙungiyar sannan a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 ma ya shiga cikin yakin da aka fara kan hamci kasar isra'ila kuma dakarunsa sun kama yahudawa da dama daga cikin yahudawan da aka kama a ranar banda haka shine wato yake jagorantar bangaren soje na kungiyar sau da dama ya jagoranci falasinawa a yaƙi da yahudawan a gaza sannan kungiyar tana da tana da reshe a yankin yamma da kogin jordan a wani labarin kuma dai kungiyar ta kara da cewa tare da shi akwai ɗan uwansa ahmad abu share ko wanda ake cewa ake wa lakabi da abu falastin sun yi shahada tare banda haka kafin shahadarsa dai abu share ya rasa danginsa na kusa kimani 150 a yakin tufanul aksa da ake yi da harbi ƙasar isra'ila tun shekara ta 2023 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa a birnin tehran ƙasar ghana ta kawo ƙarshen goyon bayan da take ba wa ƙungiyar polisario na ƙasar morocco sannan ta dawo tana goyon bayan ƙasar morocco kan wannan rikicin shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa an kafa kungiyar polisario ne a shekarar 1979 sannan rikicin polisario yana komawa zuwa shekarar 1975 miladiya a lokacin da turawar espaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga kasar morocco sannan suka hada fada tsakanin polisario da ƙasashen morocco da kuma mauritania ƙungiyar dai tana samun goyon bayan ƙasashe timani 80 a duniya amma kuma a halin yanzu a hankali a hankali yawa masu goyon bayan ƙungiyar ta polisario suna ragewa na baya-bayan su dai shine ƙasar ghana masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai, bai da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro, da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya. To a sharhin bayan labaran namu na yau za a ji martanin da jami'an Iran ke ci gaba da mayarwa bayan da kasar ta tabbatar cewa ta samu wasu daga cikin shawarwari daga Amurka game da tattaunawar da ke gudana tsakanin kasar da kuma Amurka game da shirin tana nukiliya na zaman lafiya. Jagoran zuwan zuhar musulunci na Iran Ayatollah Sul ya ce zuwan zuhar musulunci na Iran tare da tsarinsa da karfi da kuma yadda tsarinsa na siyasa ya faɗaɗa wanda kuma ya samo asali ko kuma ya samo tushe daga gagarumin juyin hali. ya baiwa kasashen yammacin duniya mamaki jagoran ya yi waɗannan kalaman ne a ranar larabar ta gabata a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan tunawa da cika shekaru 36 da wafatin wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran Ayatollah Khamenei ya ce jagoran Jun Juhalinmu mutum ne mai girma da har yanzu kasantuwarsa a duniya sama da shekaru talatin bayan wafatinsa tasirin Jun Juhalin a bayyane yake ga al'ummomin duniya ya ƙara da cewa koma bayan matsayin amurka a duniya ya samo asali ne sakamakon kasancewarsa kuma ƙiyayyar an sahayoniya ma ta samo asali ne daga zuwan johali da marigayi imam Khomeini ya kadamar ayatollah i ya ci gaba da cewa zuwan johali musulunci a iran ya baiwa kasashen yammacin duniya mamaki inda ba su yi tsammanin malami ba tare da wasu kayan aiki ko kuɗi zai iya jagorantar irin wannan gwagwarmaya ba su taɓa zato cewa wannan juyin juhali zai iya kawar da amurkawa da 'yan sahayoniya da suka mamaye komai a iran tsawon shekaru da kuma korarsu daga kasar har ila yau a cikin jawabin nasa jagoran ya yi tsokaci kan dukkanin makirce-makircen da ake kisawa kan zuwan juhalin musuluncin waɗanda a cewarsa ba a taɓa ganin irinsu ba idan aka kwatanta da sauran juyin da aka samu a duniya 'yancin ƙasa kuwa baya nufin keɓewa ko katse alaƙa da duniya ba yana nufin cewa al'ummar iran da ƙasar su kasance masu cin gashin kansu ayatollah hamen ya kara da cewa 'yancin ƙasa yana nufin kada ƙasar ta jira wani abu daga amurka ko kawayenta akan batun nukiliya kuwa shawarar amurka ta saba wa taken zamu iya in shi jagoran kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa gwamnatin trump ta gabatar da wasu shawarwari game da yarjejeniyar da za ta bai wa iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium a karamin mataki jaridar new york times ta rawaito a ranar larabar ta gabata cewa a ƙarshen wannan shawara amurka za ta sauƙaƙa aikin samar da makamashin nukiliya ga iran tare da yin shawarwari da haɗin gwiwar wasu ƙasashen yankin sai dai jagoran juyin jihar musuluncin ayatollah sayyid i ya sake jaddada cewa inganta makamashin uranium shine jigon shirin nukiliyar kasar iran yana mai yin watsi da shawarwarin da amurka ta gabatar na cewa tehran ta dakatar da duk wani abu da ake samu a kasar har abada a wani bangare na jawabin nasa ayatollah i ya yi ishara da laifukan da gwamnatin sahayoniya take aikatawa a gaza yana mai cewa abin mamaki ne suna kashe mutane da bamabamai da harsashai amurka na da hannu wajen aikata wannan laifi kuma dole ne a kore ta daga yankin inshishi idan har wata ƙasa ta musulunci ta goyi bayan gwamnatin sahayoniya ta kowace fuska to abin kunya ne na har abada dole ne gwamnatoci su sani cewa dogaro da gwamnatin sahayoniya ba su tabbatar da tsaron kowace gwamnati ba wannan gwamnatin tana rugujewa ne da hukuncin allah kuma in allah ya yarda ba za ta daɗe ba in shi shi jami'an iran ɗin dai na ci gaba da mayar da martani kan shawarar da amurka ta gabatar game da tattaunawar nukiliyar da kasashen biyu ke yi mai baiwa jagoran jun halin musulunci shawara kan al'amuran siyasa ali shamhani ya sake ya tabbatar da cewa kasar iran ba za ta dakatar da aikin tace makamashin uranium kamar yadda gwamnatin amurka take so ba sannan ya kara da cewa kasar tana ƙoƙarin sake gabatar da wata shawara daban ga kasar ta amurka Ali Shamhani ya faɗa wa tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar laban a wata hira da ta haɗa su a ranar Laraba cewa a halin yanzu suna rubutun wata shawara ga gwamnatin Amurka dangane da hakan. Shamhani ya ƙara da cewa wasikar da Amurka ta aike wa ba ta ambaci batun ɗaukewa ƙasar takunkumin tattalin arziki ko kaɗan ba ya kuma soki ƙasar ta Amurka a wasikar da ta aiko wa Tehran ba tare da ambaton ɗaukewa ƙasar takunkumin tattalin arziki ba duk da cewa ta san hakan yana da muhimmanci ga kasar ta iran ministan harkokin wajen kasar iran ma abbas arakci ya sanar cewa nan da kwanaki masu zuwa iran za ta mayar da amsa ga shawarar da amurka ta gabatar kan shirin nuclear kasar na zaman lafiya a cewarsa shawara daga amurka tana buƙatar zurfafa bincike Mr. Arakci ya bayyana hakan ne a ziyarar da kai a birnin Beirut na kasar Lebanon inda ya shaida da cewa amsar da Iran za ta bayar za ta kasance bisa tsarin jamhuriyar musulunci da manufofinmu da kuma kare muradun al'ummarmu in shi shi. yana da cewa inganta makamashin uranium tamkar jan layi ne ga iran yana mai cewa tehran ba ta buƙatar neman izini daga kowa don ci gaba da ayyukanta da suka tafi tace sinadarin uranium waɗanda kuma suka dace da shari'a da kuma halaliyarta ya ce inganta sinadarin uranium ya zama abin alfahari ga al'ummar iran kuma wannan nasara ta ilimi ta samo asali ne daga kokari da basirar masana kimiyyar iran kuma ba abu ne mai sauƙi da za a iya watsi da shi ba Arakti ya kuma tunatar da cewa Iran ta sha wahala sosai sakamakon shekaru ashirin na takunkumin tattalin arziki mai tsanani da Amurka ta kakaba mata da kuma kisan wasu masana kimiyyar nukiliyar ta tun farkon shekarun 2010 wanda jami'an gwamnatin Isra'ila suka shirya. Ministan harkokin wajen na Iran ya karar cewa sama da Iraniyawa miliyan ɗaya ne ke buƙatar magunguna da cibiyar bincike ta Tehran ta samar. Don haka ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a Iran ya zama wajibi. ministan harkokin wajen na iran abbas arakti ya sake jaddada cewa iran ba ta da niyyar mallakar makamin nukiliya yana mai jaddada cewa matsayin kasar ya ginu ne bisa ka'idojin addini da kuma fatawar jagoran juyin juhal musulunci ayatollah sayyid khamenei a bisa fatawar jagoran juyin juhal musulunci ayatollah sayyid khamenei haramun ne mallakar irin waɗannan makamai kuma mu ba za mu taɓa kaucewa daga wannan fatawar ba ya jaddada cewa tehran na cigaba da tattaunawa kan batun shirin ta na nukiliya na lumana kuma a nan gaba za ta gabatar da shawarar da ta yanke ga amurka ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim yau Lahadi 18 ga watan Hordot shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da sha biyu ga watan zulhajji shekara ta dubu daya da da da dari hudu arba'in shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da takwas ga watan yunin shekara ta dubu da da ashirin biyar miladiya masu sauraro ko kusancewa shekaru dari biyar da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan zulhajji shekara ta dari tara da arba'in hijira kamariya aliyu dan hussein karaki amuli wanda ya fi shahara da muhakkik karaki ya rasu an haifi karaki a jabal amil na ƙasar lebanon sannan ya fara karatu a gida sannan ya je birnin najaf na ƙasar iraki da wasu wurare inda ya kammala karatunsa bayan kammala karatu muhakkikaraki karaki ya zo ƙasar iran inda ya ci gaba da bada ilimi da kuma karatun littattafai musamman littattafan tarihi ya kuma wallafa littattafai da dama mafi muhimmanci daga cikinsu shine littafin jami'ul maqasid da kuma sharhin shara'i da kuma risalatul adala masu sauraro ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yulin shekara ta 1815 miladiya kasashen turai 39 sun kulla yarjejeniya a tsakaninsu bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya sake dawowa kan kujerar sarautar kasar sannan ya fara shirin farwa kasar beljika da yaƙi a wannan karon dai sarautar sarki napoleon bai kai kwanaki ɗari ba don haka a wannan karon bayan ya shiga yaƙi da su ya sha kaye a gaban sauran ƙasashen na turai a wannan karon ma dai ƙasashen turin sun kori sarki Napoleon daga nahiyar ta Turai. Amma kafin haka dai sun gudanar da taro a birnin Vienna inda suka yanke shawarar tabbatar da kasar Faransa kan iyakokinta kafin juyin juya halin. Sannan kasashen da Napoleon ya mamaye su ya mai da su ƙarƙashin ikonsa suka sami su kamar yadda suke a da. kuma su ne kasashen Espanya, Italiya, Belgica, Holanda da kuma Luxembourg kuma sun zama 'yantattun kasashe. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan yulin shekara ta 1830 miladiya aka kirkiro a shana wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai a kasar jamus ne ya fara kirkiro ashana duk da cewa a kasar jamus ce aka fara kirkiro ashana amma bambanci tsakanin ashana ta farko da kuma wa'anda aka samar da su a wasu kasashe kamar philippines shine cewa na kasar jamus yana jinkiri kafin ya kama da wuta. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta wato 12 ga watan zulhajji shekara ta 1404 hijira kamariya ayatollah muhammad bakir ashtiyani ya rasu a haifi mirza muhammad bakir ashtiyani a shekara ta 1433 hijira kamariya a nan birnin tehran kuma mahaifinsa shine ayatollah mirza muhammad hassan ashtiyani shugaban juyin juya halin shan taba sigari a nan tehran sannan ya fara karatun addini a nan birnin tehran daga nan ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin wanda suka hada da ayatullahi ziyauddin araki da said abul hassan isfahani da atulahi mirza na'ini bayan ya kammala karatu a iraki ya dawo gida tehran inda ya ci gaba da karantarwa a makarantar marawi ya kuma wallafa littattafai da dama daga cikinsu akwai akwai kitabu psalm da risalatu zakatul fitr da ƙarshe atla ashtiani ya rasu yana ɗan shekara 81 a duniya a nan birnin tehran sannan an yi masa kabari a garin rai a hubbarin said abdulazim alhassani masu sauraro ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan hordod shekara ta biyar hijira shamsiya zabihullahi mansuri marubuci kuma mai tarjamar littattafai na zamani ya rasu zabihullahi mansuri dai ya iya harsunan larabci da faransanci da farisanci bayan kammala karatu ya fara bincike da kuma da kuma gyaran littattafai wa'anda ba a rubuta su daidai ba mansuri ya iya harshen ingilishi da kuma arabiya sannan ya yi aiki a kamfanonin buga mujallu da kuma jaridu a kasar har ila yau ya tarjama littattafai da dama daga ciki hadda muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda dole a sake neman saninsa sai kuma littafin imam jafar alaihi salam kwakwalwal masu tunani a duniyar shi'a imam alhassan alaihi salam da iran da littafin halayen mulla sadra littafai littafai da halayen mulla sadra da kuma littafi mai suna faduwar Kustantin. ta ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan yuni shekara ta 1992 miladiya wani jami'in leƙin asiri na harbi isra'ila wato mossad ya kashe ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawa mai suna atib basiso a birnin paris na ƙasar faransa babu shakka kan cewa mossad ne ta kashe atif amma gwamnatin harbin ƙasar isra'ila ta karyata hakan don ba ta son a matsa mata lamba wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara 1999 miladiya inda gwamnatin ƙasar faransa ta ba da sanarwar cewa bisa binciken da ta gudanar hukumar leƙen asiri ta mossad ta harbi ƙasar isra'ila ce ta kashe atif mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa a suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu tambaya ce da nazari akan ko da gaske ne ƙasashen Ukraine da Rasha. suna son kawo ƙarshen yakin da suke yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin watannin bayan nan ana kwatanta yakin da ake yi a tsakanin rasha da ukraine da wanda aka taɓa yi a tsakanin koriya biyu wanda babu wani bangare da za a ce karara ya samu nasara har lokacin da aka tsaye da yakin a ƙarshe kuwa aka tsaye da yakin a shekara ta 1953 ba tare da wata yarjejeniya ta dai na faɗa ko kuma tabbatar da sulhu da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ba kuma tun daga wancan lokacin yankin koriya yake cikin zaman ɗarɗar da rashin tabbas saboda ba a cimma majejeniyar zaman lafiya ba shi dai yakin koriya an yi shi ne a cikin gomiya ta hamsin a karnin da ya shuɗe a lokacin yakin koriya manyan kasashen duniya ne suke goyon bayan ɓangarorin biyu koriya ta arewa ta rika samun taimako daga china da kuma tare da soviet wasu rahotanni sun nuna cewa kusan rabin miliyan na mutanen china ne suka rasa rayukansu wajen kaiwa koriya ɗin ta arewa ɗauki su kuma sojojin soviet sun rika taimakawa 'yan Koriya, da hare-haren da suke kaiwa ta sama hatta matukan jiragensu na soviet ne ita kuwa amurka ta zage wajen taimakawa koriya ta kudu saboda fada take yi da tsarin gurguru babu wani taimako da ya kamata ta yi wa koriyan ta kudu da ba ta yi mata ba ta fuskar kayan yaƙi da makamai da kuma mayaka da ƙwararru to bayan da aka rika kai munanan hare-hare an sami lafawarsu daga baya sannan aka koma yakin da yi kama da na sunkuru a tsakanin bangarorin biyu a ƙarshe kuwa aka tsayar da yakin ba tare da an kulle yarjejeniyar sulhu ba sai da kuwa aka ɗauki shekaru biyu cir ana tattaunawar da ta kai ga tsaye da yakin amma a wannan karan yakin da ake yi rasha tana samun taimako da ƙasar china ita kwa ukraine nata taimakon yana zuwa ne daga ƙasashen turai da amurka take jagoranta a shekarar da ta gabata an samu tsaiko na azo a gani na yaƙi a tsakanin ɓangarorin guda biyu na rasha da ukraine to amma kuma a halin yanzu wannan yakin ya sake dawowa da ƙarfinsa sosai musamman ma dai daga lokacin da aka fara magana za a buɗe tattaunawar sulhu domin ajiye makaman yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu kuma shugaban ƙasa amurka donald trump ya ce yana sun ya ga sulhu ya faru tsakanin ƙasashen biyu a jajibirin tattaunawar istanbul na ƙasar turkiya wanda aka yi a ranar biyu ga watan yuni shekarar nan ta 2025 ukraine ta kai wa rasha wasu munanan hare-hare da bata taba kai irinsu ba tun da aka fara yaƙi hare-haren da ta yi amfani da jiragen sa marasa matuƙi sun isa har nisan kilomita 4,000 daga kan iyaka suka sauka a kan ɗaya daga cikin muhimman filin jiragen sama na soja a siberia wasu daga cikin jiragen yakin da rashin tafi da su sun kama da wuta wasu hare-haren na ukraine kuwa sun sauka ne a tsakanin kilomita 1000 zuwa 2000 daga kan iyaka asarar da ukraine ta wa rasha a wannan harin ta kai ta dala amurka biliyan bakwai jiragen yakin da harin nata ya yi wa illa sun kai arba'in da 41 ana magana ne a kan jiragen da rashin tafi ji da su sun kuwa rusa wasu gadoji da suke kusa da iyakar ukraine da hakan ya sa wani jirgin ƙasa ya sauka daga kan dogo kuma gaba gadi shugaban ƙasar ukraine zelensky ya fito ta kafar watsa labaru ya ce su ne suka kai waɗannan har-haren ya kuma bayyana cewa sun ɗauki shekara ɗaya suna tsara da za su kai wa rasha irin waɗannan hare-hare masu tsanani to tabbas abin da ya faru ya yi wa rasha ciwo kuma ya sake nuna cewa za a iya kai mata hari sannan kuma ya nuna rauninta rashin ta sanar da cewa za ta ɗauki matakan mayar da martani vladimir putin ya faɗa wa shugaban ƙasar amurka donald trump cewa tabbas ƙasarsa za ta kai harin ɗaukar fansa a kan ukraine abin da ya faru kuwa kenan a cikin mako ɗaya rasha ta kai hari mafi girma da muni a kan ukraine wanda bata taɓa kai irinsa ba sojojin rasha sun kai hare-hare a kan cibiyoyin soja da muhimman cibiyoyi a kan ukraine da suka hada da birnin kiev sojojin na rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki masu kai hari na kunar bakin wake da suka haddasa tashin gobara a sansanoni mabambata na kasar ukraine jami'in tafiyar da sha'anin mulki a birnin kharkiv shine faɗi cewa akalla mutane goma suka jikata a bisa kirdado na farko da aka yi sanadiyar harin da rasha ta kai ita kuwa rundunar sojan sama ta ƙasar ukraine cewa ta yi an yi amfani da makamai masu linzami samfurin cross wajen kai farmakin su ma sojojin na rasha sun sanar da cewa sun kai ukraine hare-hare a kan sansanonin soja da kuma muhimman cibiyoyin ƙasar ta hanyar amfani da makamai masu linzami samfarin kalifa da kuma jiragen sama marasa matuki. To abin da wannan yake nuna shine cewa ƙoƙarin da Donald Trump na Amurka ke yi na ganin an kawo ƙarshen yaƙi wanda ya ɗauki shekaru uku ana yi da wuya ya haifar da ɗa mai ido. Kowane ɓangare yana magana ne akan sulhu da tsagaita wuta, amma kuma a lokaci ɗaya yana ƙara ruruta wutar wannan yakin mako ɗaya gabanin wannan lokacin rashin ta aike da jiragen yaƙi marasa matuƙi da sun kai 900 zuwa ukraine da kuma gwamman makamai masu linzami da hakan ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula goma sha shida daga cikinsu har da ƙananan yara uku a ranar litinin da ta wuce rashin ta kai hari a kan sansanin bayar da horo na soja ukraine wanda ya ci rayukan mutane goma sha biyu wannan ba shine karan farko da ɓangarorin guda biyu suka tsananta kaiwa junansu har hara ba a shekar da ta gabata ma dai moscow da kiev sun buɗe tattaunawa a kan yadda za a tsagaita wutar yaƙi ana cikin haka sai suka rika kai wa juna hari mai tsanani wanda hakan ya sa baki ɗaya ma aka rufe maganar hawa kan teburin tattaunawa balle kuma a kai da tsagaita wuta tsagaita wutar da bata faru ba kenan to a fili yake dai cewa ɓangarorin biyu ba a shirya suke su yi sassauci a kan abin da suka sa a gaba ba rasha a ƙarƙashin shugabanta vladimir putin ba a shirya suke su yi sassauci ba rasha ta sanar da cewa ta kafa sharuɗa wanda ta rubuta a kan dalilin da ya ja wannan yaƙi da kuma yadda za a magance shi daga tushe ɗaya daga cikin dai abin da ya sa ma dai rashin ta ce ta buɗe kai hare-hare na musamman akan ukraine shekaru uku da suka gabata shine batun shigar kasar cikin kungiyar nan ta nato rasha ba ta son ganin kungiyar nato a kan iyakarta ta faɗi cewa yayin tattaunawar da aka yi ta istanbul ta miƙa bayanai akan yadda za a magance yakin daga tushe da kuma a wannan matakin da za a tsagaita wutar yakin abin tambaya a nan shine kawai ta ukraine za ta yadda ta karɓi sharuɗan na rasha da za su zame mata tamkar miƙa wuya ba kuma ukraine ba waɗanda suke bayanta da suka hada da ƙasashen turai da amurka da wuya su miƙa wuya ga abin da rashin take so duk da cewa dai shugaban ƙasa amurka ya nuna hanyarsa daban da ta turai daban hatta batun tattaunawar da ake na ganin cewa an ta wutar yaƙi bai shigar da turai a ciki ba ana yin sani tsakanin ita rashin da amurka sannan kuma da ukraine wato donald trump baya tuntuɓar ƙasashen turai yana magana ne da rasha da kuma ukraine alhali a cikin nahiyar turai wannan yakin yake faruwa to shi shugaban ukraine da alama ba zai iya yanke hukunci akan a tsagaita wutar yaƙi ko kar a tsayar ba illa iyaka amurka za ta iya amfani da wato tasirinta da ƙarfinsa akan ukraine da kuma batun tattalin arziki wanda ya haɗa da yarjejeniyar take so ta kulla da ƙasar ukraine a kan muhimman ma'adin take da su masu muhimmanci domin ganin cewa an tsaye da wutar yakin saboda ci amfaniyar waɗannan ma'adanan wannan kansa baya ɗauke da alheri ga mutanen ƙasar ukraine domin waɗanda suke ƙoƙarin koma ƙasar su bayan da suka yi hijira a baya zai zama musu tamkar wani labari mara daɗi to ma saurare za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyinku masu saurare da fatan kuma ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin ƙoshin lafiya. to da yake muna cikin dai kwanakin na babbar sallah yau ma dai za mu ci gaba ne da sakonninku na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Radio sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina madaukacin membobi masu sauraron sashen Hausa fata alkari da sabon gaisuwa zuwa gare su musamman Malam Hassan Barka ina maka barka da wannan rana da fatan kana lafiya da kai da iyalanka da yan uwa da makwabta to membobin mu yan uwa na gida Najeriya Niger ka aidi inda kuka kasance dai ina muku da kuwa fata alkari ubangiji Allah ka karbi ibadun mu alhazan mu da ke suna gudanar da ibada Allah ka karbi ibadun da za su yi mu ko ne kenan mu ma muna namu ibadun ubangiji Allah ka datar da mu Allah karbi ibadun mu Allah ka shige mu na gaba Allah ka muna karshe Allah ka muna karshen wannan fitintunu na karshen zamani da muke fama da su Allah ka fitar da duk ɗan uwa musulmi wanda ke cikin halin kakani kai ubangiji albarkaci, wannan rana muna tasiri da wannan rana ubangiji Allah ka yaye muna damuwar mu Allah ka biya muna bukatun mu Allah ka ka addinin mu na musulunci Allah ka karya kafirci ina mu kowa da kowa fata sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya Fissalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran ina ma kowa fata alheri da ke cikin wannan gida ina ma kowa barka da sallah Allah maimaita mana Allah jikan iyaye da kakanni ina ma kowa fata alheri da ke cikin gidan nan mai magana su ta tayar daga nan a garsa jamhuriyar Nijar ina gaida dukkanin yan uwa da amanan arziki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka. haka. Mai magana Lawal Yando da Beniyami a jamhuriyar Nijar mamba na ƙungiyar masu kira da sauraro ta reshen Niyami. Kasancewa muna ƙarshen mako kuma ya zo daidai da lokacin bukukuwan sallalayya. Za na miƙa gaisuwa da barka da sallah na zuwa ga dukkanin al'umman duniya waɗanda suka gudanar da bukukuwan sallah. Allah ta'ala ya karɓa, Allah ya maimaita mana, Allah ya karɓi ibadu. idan na ɗauka na niyami akwai shugaba tsoho mai albarka yana fatan ya yi sallah lafiya akwai mataimakin sha alhaji amman tare yana fatan ya yi sallah lafiya tare da firajidan tajiyar fati da kakaki muhammadu dan bare musa malam indu Musa Hamma Musa Haris akwai Abubakar Hamma da yake a garin Durku akwai Lawa bali da yake garin Agades da dukkanin dai ma'aikatan wannan sashe da masu saurare ina yi ma kowa barka da sallah Allah ta'ala mai mai tamana Allah ya samu ga tabadin balada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio Tehran barka ku da safiya Hassan barka ina gaida ka da fatan ka sallah lafiya. Yan uwa wanda suke cikin wannan gidan ina gaida su sosai. Daga kungiyar masu kira da saurare reshen Afirka mai magana Shaf Alulu mamba kwansanya kungiyar masu kira da saurare Radio Afirka da magara. Da farko ina gaida Falajidan Mamman Salisu da mataimakinsa Kabiru Sule da mai watsa labaru Suleiman Alhaji Buhari da Majisoga. akwai alhaji bashir mai ruwan sanyi layan difa tashar da magara akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai ramatu isaka wadda take birnin yame a kungiyar masu kira da saurari akwai tsoho mai albarka akwai malam ibrahim sushana wanda yake maradi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Jomar daga Angon Sabon Gari da magaram da Nijar da so ku ni dama zan yi ka sakonnin barka da sallah ga yan uwa da amana arziki da farko yana gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasun Babali Ma'ar ina gaida Alkasun wanda yake Agadas ina gaida Abubakar Aja ina gaida musa hassan laji umar ina gaida yahaya hassan laji umar ina gaida umaru hassan laji umar ina gaida asan hassan laji umar ina gaida mai ɗaki na maryamu wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaramcin burin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron eh, radiyon ƙasar Iran radiyon Musulunci. To da farko dai suna na Sani Da'u Alaska a burum a cikin jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Eh muna so ku ba mu dama mu isar da sakon gaisuwar mu ta barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki. Da farko kai Hassan Barka ina yi ma fatan alkhairi da fatan an yi sallah lahiya da dukkan ma'aikatanku. ku. fata alheri zuwa gare ku akwai maman muramatu sun daga na haɓu ɗin ya mai fa tsoho mai albarka muhammad sala a madadin sunansu dukkan al'umman ya mai muna yi wasu fata alheri in muka koma a gadas a madadin shugaba alkasin baba harar duka muna yi wa al'ummar a gadas fatan alkhairi in muka dawo difa al'ummar difa ma muna yi musu barka da sallah muka dawo zandar gida duka muna yi musu fatan alkhairi haka filaberi muna yi musu fatan alkhairi tawa haka dosa haka eh, da dukkan dai sauran shahohinmu na nan eh, cikin jamhuriyar nijar da ma makwabtanmu kama mutanen kamaru ne chadi ne burkina ina ne nigeria duka muna yi musu fatan alkhairi da fatan za a gudanar da shagurguran sallah lafiya sanda alaska ke muku fatan alheri su masu sauraro kar dai a safa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da kari ma'aji na masu kira da shuwari na afirka bugu da kari. kakaki na masu kira da shuwale amma rashin yamai da sunana da sunan ƙungiyata muna neman gafara duniya duka musulmi muna neman gafara layin da muka yi da na yi da wanda na sani da wanda ban sani ba a yahi muna an ana zaman tare tsakanin harshe ta haƙuri akwai saɓani a yahi muna a yahi muna gaba ɗaya wanga radio namu Allah ya ɗaukaka shi Allah sa musulunci kuma ya rinjaye kafirci. sunana muhammadu tambari bari shugaba na fada mazajen daga mai nishar Sashen Hausa na gidan radiyon jihohin Musulunci Tehran mai magana saboda sai dan mutali mutum radiyon jihohin jihar Hassan Barka mana cikin shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki wanda ya daidai da kuma shiri na barka da sallah da barka da juma'a zuwa ga yan uwa da abokan arziki. To matakin farko da hassan barka ina maka barka da sallah da watan ka da kai da iyalanka kuma barka da juma'a MZ ina maka birnin birnin Maradi Alhaji eh, Sabiu Kalla Taransa ina maka birnin birnin Maradi Alhaji Sabiu Kalla Taransa ina maka birnin birnin birnin birnin birnin birnin malam mai jamota mayar kwamindo ina maka fatar yari malam kabiru makaranta malam abba ina maka fatar yari iliya mai katiri shayi ina maka fatar yari gikin da daura alera ka maka adama harka ta sawa ina maka fatar yari garin ga dan warwa alera allah kai maka rawatan kasu lalaya eh, abdullahi yaro tele mai garin tumutin ce mai yari ke dan malam rabilu su ta fi yankin kasa alufan kula ina maka fatar yari mun gaso da tare garin ta karimun a dan katsari maka fatar yari murtala mai gini alera allah kai maka ashir dan malam makti gidan rado rgm ina kwata fatar yari oseni na bako ina kuma fatar yari da na tashi tsawon aboki na maka fata rabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lahiya yan uwa musulmi duk cikin wanda a cikin wannan shahi mai albarka ne ma kowa fatan alheri daga farko dai ni na mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai ina fatan kuna lahiya lau kuma kowa da kowa yayi yi sallah lahiya kuma an yi sallar juma'a lahiya eh, daga farko dai hassan barka da kai da iyalanka ina gaida ku alkasimu ahar agadas ina gaida ka shi tayar agadas ina gaida ka eh, lawa abbali agadas kai ma ina gaida ka eh, sulu usman kabiru zandar ina fatan ina fatan kana lahiya lau kai sallar lahiya. ibrahim gadon kaya ina fatan kai ma kana lahiya lau dan eh, komo nan ga mai isa aulin matsoho mai albarka ina fatan kai sallah lami laya muhammad dambare bari trezorer general ina fatan kai sallah lami laya fati farjida ina fatan kana lahiya kai sallah lahiya adamu bi sallah ina fatan kai ma kai sallah lami lahiya sanda yaji kai ma ina fatan kai kowa ya sallah lahiya lawali andu ina fatan kai ma kai sallah lahiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna ma dukkan musulmi na kasashen Afirka baki daya. Barka da sallah barka da wannan lokaci mai taron albarka. Da farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa gijan Uriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki kan gida Rado Iran. Da farko ina yi muku barka da sallah da fatan Allah ya mana gafara baki da Allah ya ba lafiya da zama lafiya cikin kasashen musulmi baki daya. Ina gaida Iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura Nijeriya. akwai muhammadu dan bari bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahamatu isaka eh, akwai rahamatu isaka wanda take babban birnin yamai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke babban birnin yamai in zo agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'az wanda yake babban birnin agadas ina masa fatan alkhairi akwai Elias Firizi wanda yake birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas ina masa fatan alkhairi idan na zo da Magadan akwai rabe mai aski wanda yake na nan garin da magaran akwai Iliya mai kanti da shayi garkin daura Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne Rabiul Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki da maradin jamhuriyar Niger. Eh, Radio BOH ni ne sarkin aiki na kasa kuma ma'aji na masu kira da saurare na jihar maradi baki dai KAP. nike aje kwaɗin Kwadi in dai aka same su alfulus to ni ne ma'aji malam muhammadu kai ma kai ne ma'aji to ma'aji na gaida ma'aji amini na gaida amini a madadinka duk wanda ke cikin wani gidan da mai saurare da mai yin magana ina mashi fata na alkhairi ina mashi barka da sallah ibada da muka yi Allah shi karbe ta zunubin da muka yi Allah ka yayi mana ubangiji Allah ka ruwa mu asiri kuma Allah muna roƙonka kar ka sa mu koma yin wani zunubin wanda da wanda muka sani da wanda bamu sani ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbi ne mala adam sarkin aiki na kasa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba a Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. Yau Juma'a Malam Hassan Barka kuna ba mu dama muna gaishe gaishe to yau tun da sallah ce galibin kasashen musulmi to muna mika barka da sallah eh, Eid Mubarak Idi Akbar kullu eh, amin wa antum bi khair Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair muna gaida dukkan Mambobi na masu kira da saurare na Afirka baki daya. Ma'aikatan gidan radiyon Iran muna gaida kowa da kowa. Muna gaida waɗanda ke Niyame da Agadas da Difa da Doso da Maradi da Tilaberi da Tawa duka mambobi da na kasashen waje kamar na Gambia, Tunisia, Cameroon, Najeriya da sauransu duka muna gaida kowa da kowa muna ma kowa fatan alkhairi Allah ya karbi ibadan mu don albarka alkur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu al'umma wannan gida na sashen gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja farkon lamba zuwa karshen lamba masu bibiya wannan gida ina musu barka da sallah ma'aikatan wannan sashen ina musu barka da sallah da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana al'ummar musulman duniya baki daya ina musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah kuma ya sa mai karɓaɓɓiyar ibada abinda muka na kurakurai daga ciki Allah ka yafi abubuwan da muka daidai Allah ka lallaka mana ladan ubangiji Allah ya dawo da alhazanmu gida a duk inda suke a faɗin duniya Allah ya mayar da kowa da kowa gida ya lafiya kuma Allah ya karbi ibada mu ma da bamu samu zuwa ba to ubangiji Allah ya bamu ikon zuwa ta baɗi idan muna da yawancin rayuwa in kuma rai halin Allah ya samu cika da kyau da imani da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibada Ibrahim ya wanke huna a garin mai gudi a Kimba jihar Neja ina muku fata alkhairi masu bibiya wannan gida da yan wayan mu na duniya na gida da na waje kowa yana mai fata alkhairi Allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan Radio Iran da farko dai sunana Murtala Billah nake muku fatan alkhairi. nake miƙa saƙon barka ga sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya maimaita mana da dukkanin yan uwa wanda suke cikin wannan gida mai tarin albarka ina muku fatan alkhairi musamman ma kai kanka Hassan barka tare da iyalan gidanka ina ma fatan alkhairi ina kuma ƙara jinjina ma dukkanin al'ummar da ke cikin wannan gida yanda ake jan kokari da gwagwarmaya Allah ƙara haɗa kawunan mu Allah ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki cikin ƙasar mu nagode daga na kuma Murtala Billah nike muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko da suna na abdullahi ke laro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke babu dama mana to albarkacin bakin musamman wannan lokaci da kuke bamu dama mu isa sakonnin gaisuwar mana barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama in gabatar da addu'a ta zuwa ga alhazan kasama da dukki duka na duniya gaba ɗaya waɗanda suka samu suka ta yi wannan ƙasa mai ƙarfi ubangiji allah ya dawo da su lafiya kuma da fata an yi hawan arka cikin ƙoshin lafiya kuma allah ya karɓa ibadar ta su gaba ɗaya haka muke fata kuma fatan alkhairi kuma gaisuwa ta ta barka da sallah zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi kuma ina maka barka da ganin wannan lokaci barka da ganin wannan rana zuwa ga kabiru sule usman babban birnin da magaran na mashi fata na alkhairi ina mashi gaisuwa ta barka da sallah barka da ganin wannan rana mai tara albarka to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka garis da na kasance da kuke ke cewa a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya sama mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya maimaita mana bisalam a huta lafiya.